a tsawon shekara da shekaru al'ummar jihar sokoto da kewaye suka kwashe suna kyamarcin namun akuya musamman a cikin ƙwayar birnin sokoto cibiyar daular usmaniya a najeriya wanda ya zama dalilin na namijin ta bakin shugaban ƙungiyar likitocin dabbobi ta ƙasa reshen jihar sokoto dr mubarak muhammad bello ma'aikaci a ma'aikatar lura da lahiyar dabbobi da inganta kiwon kihi a jihar domin neman bayani shi me ya janyo sakkwato ake kamarcin nama akuya wajen lahani nama akuya ke yi wa lahiyar bil'adama dr mubarak muhammad bello ya bayyana min cewa to wannan shine abin da ake kira meat allergy waton kusan cin nama kuma sauran wasu abin abintuttuka ya danganta daga yadda allah ya tsara jikin kowane mutum da kuma abin da jiki ne ke iya karɓa saboda haka ba wai ainihin akuya ta ɗauke da wani abu ba mai illa wanda kasance shi na ka zama sanadiya. wannan alaƙa ce ta jikin ɗan adam da kuma ainihin shi wannan naman so wannan mit alaji din ana samu ne wasu ma ai za ka ga kwai abinci hmm. wani duk ya ci kwai yana iya sami hannun wani kuma za ka ga a madara ta abin sha wani za ka ga kowa da irin nashi to abin da ya sa maganar ta shahara saboda wannan yanki namu mm. musamman na sokoto da sauran zagayenta sai allah ya sa ya aji mutanen da ya kasance nan mahallin su yake kuma sai ya kasance sukan yawan samun wannan ainihin wato reaction hypersensitivity reaction ake kiran shi mm. wanda ya kasance idan sun ci naman akuya suna iya samun wannan ƙwararrajin su fito musu hmm. wanda za ka ga ainihin ita sami ai ko ba a yi magani ba ta ɗan ɗauki lokaci hmm, tana iya warkewa yawa akwai ainihin kuma hmm. ainihin allurori da ake yi da magunguna da aka wanda kasance kai tsaye idan an yi za abin zai wuce